بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 23 ta ashirin da ɗaya ga watan al al-muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da takwas kuma daidai da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha a ci gaba da darasinmu na karatun littafin muwakwa da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tara albarka da ke nan kawo kumbu cikin garin mina za mu tashi a darasi na saba'in da uku a shi zai darasi na saba'in da uku ne na saba'in kuma za mu tashi ne a baji na biyar a cikin kundi da yake magana kan sallar jini ma'ana a kitabu salatin jama'a kitabu salatin jama'a shine kundi na takwas a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta da imam malik ibn anas ya ware shi domin bayanin abin da ya shafi sallar jini da falalatta. da kuma yadda ake yin ta da ladubban da ya kamata liman ya kasance da kuma abin da ya kamata mamu ya kasance da dai da abin da ke da alaƙa da sallar jirgi jiya mun yi bayanin yadda sahu yake kasancewa idan mutum biyu ne liman mamu ya tsaya a damar liman in kuma mutum uku ne duka maza namiji zai wuce gaba sai maza biyu su tsoro a bayansa in kuma mace da namiji ne namijin zai kasance a gaba mace ta kasance a baya in kuma su hudu ne maza uku mata mace daya to namiji namiji shine liman zai kasance a gaba sai mata maza biyu su kasance a bayansa sai kuma mace daya ta kasance a bayansu idan kuma su hudu ne maza biyu mata biyu to Eh, mamu namiji ɗaya zai kasance a damar liman ne mana za su jeru kenan sai kuma mata biyu su jeru a bayansu ina fata mun gano wannan da kyau kuma idan aka ce mata ya shafi duk wanda sunan mace ake gargato a kai tsawon iyalinka ce ko ka ce ko kakanka ce ko ka ce ko ka ce kun lura da kyau ko saboda haka sai a kiyaye in dai mace ce sunanta mace uwa ce ko kanwa ce ko ga yadda za a tsaya a yi sallah da to da izinin Allah madaukakin sarki a darasin mu na na 20 da na 74 za mu tashi babi na biyar babu salatul imami wa huwa talib da mun kitabu salatul jama'a ne kuma muna ta magana kan abin da ya shafi limanci to yanzu harkar limanci ta shiga sosai da sosai babu salatul imami wa huwa jalis babin da zai magana sallar liman a lokacin da liman din yake a zaune kuma mu ya za ku kasance liman ne bai samu damar tashi tsaye ba saboda wata larura da yake fama da ita kuna shi da kyau wata larura da liman yake fama da ita sai bai samu damar ya tsaya a tsaye ya yi sallah ba ko an ba shi damar ya zauna ko don da asali shi ne mutum ya salla eh, wa ƙomo lillahi ƙwanci to yanzu sai dalili daga cikin dalilai suka sa ba zai iya tsayawa a tsaye ya yi salla ba dole ya yi sallan nan a zaune saboda rashin lafiya saboda dai wani dalili to yanzu kuma mu za ku zauna ne ko ko za ku yi a tsaye ne ko ko ya abin zai kasance ina fata mun gane wannan da ko sai ce babu صلاة الإمام وهو جالس قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا